sun turmiri gabar hadisi na 2627 babu ma ta a babi da ya zo fi annal muslim cewa musulmi na gaskiya na kwarai man salimar musulmon wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga harshen waye da hannunka ma'ana baya zagin su baya aibata su baya cikin su kuma baya amfani da karfin sa wajen cuta musu wannan kina ba da san kuɗai ba قال قال لسان الليل عن ابن عجلان عن قعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان السلام المسلم مسلمين قولي من سلم المسلمون شيني وان مسلمين تكوكوبتا من لسانه دا غارشا ويده دا هننتا والمؤمن مؤمن نجري من أمنه الناس وان متاني تكا أمن شيء مس على دمائهم أكان جنا ننسبايا دوا مثل الجني وأموالهم باكما يقوى تدوكيسو sai mutum ya kalli kansa na mutuncin wani iri ne kana zama da jinin yan uwanka kana zage su kana ci mutuncin su ka tsare mutane ka kashe su musulmi kuma ka cewa kai musulmi ne wannan wani irin musulunci ne tijo eh, ya bi cikin wannan musulunci na sai hadisi hada an shi hasan sahih wa yurwa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anna al wa ayyu al-muslimina afdal an rawaito ana rawaitowa cewa an cewa annabi sallallahu wani musulmi ne cikin musulmai قالت من سلم المسلمون من لسان جواده وانا دم مسلمين سفو كبتا لقى هرشا سدهان وفي الباب عن جابر وابي موسى وعبد الله بن عمري وانا هنا دروني تفسك السنة دي وانا وانا احالات الناس ويروى قال سامي ذلك ابراهيم بن سعيد الجوهري قال قال ابو سامة عن برين بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى العشعري النبي صلى الله عليه وسلم سئل انت من يعلم an tambayi manzon cewa ayyul muslimina afdal waye cikin musulmi fulala zai ce man salima almuslimuna bil lisani wa yadi wanda duk musulmi sun kubuta daga harkinsa da hannun wato da hannunsa wani yana da rauni ta fuskar sanadi هذا حديث صحيح وقريب من حديث أبي موسى وأنا كنا هنا دروني وكذا أنا أقول ishara akan wannan ihala din da gani wancan asalin cikin sahih bukhari da muslim wannan wayi ruwa ta ce babu ma za annal islam bada qariban babu da zo aka cewa musulunci ya fara bako wa sa'udu gariban da sanin zai kuma koma ba me ake nufi da bako sanda musulunci ya fara in kai abu za a dina cewa la ana ta kallon kaga ya zo da wani an gane ilimin bai yada a ina ba bai shiga ko ina ba to yanzu ka ga wannan garafa cikin ne wanda kuma makarantar islamiyya ana tarrufewa wallahi malam ko ɗazu na mu labari makaranta ta almajid ta shek ali na sudan nan almajid ta suke gadon kaya an rufe ta makaranta ta kaza an rufe ta makaranta ta kaza an rufe ai ya kamata makaranta a ce shari'a ta budewa ko makarantu na islami wanda kuma wannan makarantun islami suke tarke muka zo wannan lokacin har aka kawo wannan lokacin majalisai da muka saba da Kano abinda muka sani tsakanin magharibi da isha ba abinda ake garin na karatun Qur'ani duk inda ka sani karatu ake yi to amma yanzu mutane ana ta ajiyewa saboda sai dai ga samari gungu can gungu an ba ana man wani ma yana gani kamar ƙauyenci ne zuwa makaranta ba ma wayewa ba ne kula wannan wayar wannan wannan wayar yadda ta koma mana dan Allah ba باب ما جاء أن الإسلام بدأ قريبا وسيعود قريبا قال أبو كريب قال قال حسن حفص ابن قياس عن عامش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتنا قلت إن الإسلام بدأ قريبا إلا مسلم يا فارا باقو وسيعود قريبا مثل ذي كما باقو كما بدأ كما يدي فارا فطوبة ilguraba aljanna ta tabbata ga wayannan bakin ga waɗanda su dirje ana cewa su shirki addinin wannan an tumul guraba a yanzu nan wani yanzu yana nan yana ta kallo wani yana can yana kaza ka kuma ce an yi zuwa yanzu da hadisi a sallah to aljanna ta tabbata gare ka masu zuwa makarantar nan tsakanin magarib da isha dai aljanna ta tabbata gare ku uba lil guraba duba lahum husnul ma'a haka yayi abin ne dake nan aljanna zai tabbata gare su da kyakkyawan makoma wa husna ma'ab zai zama cewa ita ce ma'ana tuba husna ma'ab kyakkyawan makoma kenan Allah kai mana na samu daga ciki hadisi ne sahih wa bil babi an sa'ad wa min umar wa jabir wa anas wa abdullah ibn amr hada hadisi ne sahih قريب من حديث ابن مسعود إنما نعرفه من حديث حفظ بن غياث عن العامش وابن حوث اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي تفرد به حفظ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين للي الدين مسلم لا يأذر زي زي تتري ya noke ya tattare ya koma irin hijaz zai kuma tsakanin maka da kamar yadda kake ganin mucijiya tana tattarewa ta koma ila hujriha zuwa ramunta in ta gama ga yauna dinta da kalatinta za ta koma rami dama ta sanya fito kuma can zai koma wala ya aqilan Nadinu min alhijaz ma aqilan urwiya min ras al-jabal yace amma shi kansa ma a tantin din kuji ma wala ya ƙilan na dinu addini ma shi ma zai tattare min al a san maka da madina din ma ma'aqil urwiya inda za ka kama akuya da take kan dutse take samu wani guri ta rabe to shi ma san inda shi ne na ce urwiya wannan kama akuya kenan inda suke zuwa su samu wani guri akan dutse akwai awakan da tesir dabar da muke kiran su, awakai ne su a ɗabi'ar za a kan duwatsu shi ta za ka samu wani guri ne mai ɗan rami ko da ɗan kwari ko da. Ɗan kogo kiji ne ta abin da to a can din ma zai zama cewa wasu ɗaya ɗaya kuni za su yi addini a can ma sai zaka ji cewa a ce malam wani ya yi ritaya a limanci da yake alharar ko koyo da yake abuwa saboda sa ta ganin abubuwan da ya fi ƙarfin kansu ne sa ta ganin abubuwa ko ana ta gani abuwa malamin da ya taso yake zai abu sai ka ce an tsangwame shi an sa masa ido ko amerika a jiya ta fi zai cewa amerika yanzu ta zo kamar kyan wallami ta sa masa ido ko kaza kaza kaza kaza sai a yi tunanin na ta'adda ne ko na ta'addanci a wajen limani ta'addanci a gidan kwaya da gidan masu shaye-shaye da wata abuwa da yan siyasa mu yana can ai amma wani wani wani da yake ta asuwa ke na ta sun sai da ban Allah ya iya wanda sai tsira ta sallah ya mu laili ina ta ina ma tunan ta'addanci ko jasa yace zai tattare ne wala ya aqila ne zai tattare ne shi addini bil hijaz a can ma maka da madina ma aqila irin matattara din nan ko maraba ko maboya ta al ta akuya min ra'at al-jabal wata ta haukan dutse inna dina shi ba addinin musulunci ba da gariban ya fara bako ko yarji gariban kuma zai koma bako fatuba lil buraba aljanna ta tabbata ga wayannan baki ma'ana masu riko da addini a duk sanda mutane suka watsar da su allazina yusrihun wanda su kullun tunanin su gyara ma absana suna gyara abinda mutane suka bata min ba'adi a bayana bin sunnati na sunnata antumul ba. mutane sun watsar da sunna su kuka ce a'a a dawo wannan fasafar shi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kun ga wannan fasar qur'anin a dawo a dawo wallahi mala abinda ake kenan yanzu wani magani ke in kana harka addini ko yace yana ce kamar cewa an yi masu damuwa kamar talauci ne ma yasa da malamin da ya kuke ko ba bayani a da bayani matan hudu ƴaƴan ashirin inda ana ƙara ma sai ƙyara wallahi azim da ana goma sai mun matan mu hudu cin kai wadda ta mata za mu ƙara wata wanda lissafin kai kake idan ba mai ɗaya ba ba mai biyu ba to wannan ya za ku gano fassar wata ayin masana wasu la ba a yi daga jin wani abu ne hayan da aka taɓa yi ya ce inna dina shi addini ba da a gariban ya fara bako ya rije gariban kuma zai koma bako ba ni gura ba aljanna ta tabbata ga wayannan baki alladina yufrihun waɗanda suke gyara ma abtuzan nasu abinda mutane suka bata min ba'adi a bayan min sunnati na sunnata wannan sanadin yana da rauni amma ma'an sunnati tana shawai da suke ƙarfafa ta ba ma ji fi alamatu munafiq babu da akan alamar munafiki an sabu haf munafiki ana cewa na faka idan ya huda abu ko ya hukuda shi cak cak cak cak haka a loga ga ambace su gidan kurege nafiqa'u na fi ƙa'u ƙofar gidan kurege a ɗabi'ar kurege in ka je nan gidan kurege ne sai ka samu ƙofa ta fi ɗari sau da wani dabara ce da shi wani ka sawa hannu nan da aka mace bata ta can in ka zo nan sai bata ta can shi ta ko'ina yana yi da kowa hanya ko'ina hanyar su ce kaga shi ne ɗabi'ar munafiki ka ta tara shi a larabawa ba sa sawa abu suna sai in yayi kama da suna haka suke ɗabi'ar su yanzu ne ta ɗauko jabal saur jabal saur dutsen da suke kira ga dutsen saniya idan ka je ka dutsen za ka cewa tozo ne da shi kamar tojon sa shi za su ke ce masa jabal saur duk abin da gaba larabi ya sa mai suna an gane ko to abin ya yi kama da suna, na ba ta an gane wai saboda shi munafiki ma'ana in an ce munafiki mai hanyoyi daban-daban shi wanda baya sai bata wa kowa ko bai rukuni zuwa ga wajen kowa ba bai da kai duka ba ko bai kika duka ba shi ranar da an ta musulmi shi ma musulmi ranar kiristoci ce kiristo shi ma shi ma kirista ne ranar musulmi ma shi ma ranar musulmi kai ranar masu addinin buda shi ma a ciki ike قال sabu حفص عمرو bin ali قال قال Yahya, Ibn muhammad Bin qais عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عن السلام علامة تؤات آية المنافق الأمر منافقي ثلاث قراء إذا حدث كذب إذا يذنتر لذنتي لابرت لا باري في كريا وإذا وعد إذا ني الكوري أخلب أو إذا وإذا من خان إذا أكا من شمسيح أهين شوانا وحمسة حديث صحيح هذا حديث حسن قريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر قال علي بن حجر قال قال إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوه بمعنى هذا حديث صحيح وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني كيف اسمه قال سامح بن مخيلان قال قال حدثنا عبد الله ابن موسى عن عبد الله عبد الله بن موسى عن سفيان عن العامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع سبوا في بداه من كنا فيه وأن تكلموا أتريت كان منافقا هذا منافقي منافقي وإن كانت خصلة منهن فيه إذا وتتبيئة تدري تنتبي أنه هو أو يأوكا أتكي تو كان فيه خصلة yana da wani ɗabi'a kenan ta munafunci hatta ya da'a wa nasu ba ta bashi ba sai ya jina wannan ɗabi'a shi ne man iza a shi wanda idan zai zantar da zance ka sai karya wa iza wa yi alƙawari a kalaba sai saba wa iza idan kuma ya yi rigima fajar sai wa iza aha da gadar in yi wannan waɗin da bi ma'ana da zo a wasu ba wannan wa iza aha da gadar idan ya alƙawari sai karya shi to wannan a wajen mutane ne munafiki a wajen Allah shi ne munafiki wannan siffa ce za ka iya ganewa wannan sai mutum ya bi wannan kuma mutane ba san abin da ake da mulki da munafunci ba bin الحسن بن علي بن ابي طالب ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه بل في Ya ce na riski sahabbai manya guda talatin, babu abin da suka fi jin tsoro a duniya saboda munafurci sahabi duk abin da za a ce wannan siffa ta ta munafunci to wallahi ba abin da su ji tsoro sai yasa ba yadda za a yi sahabi ya maka ƙarya an tsaba da duk sabon an bisa musamman yadda ake ƙarya ba ƙarya to ai lokacin kafaran lokacin ma ba sa ƙarya ai yanzu turom nawa yayi turom abin da ba suke faɗa cewa ni wato ƙaryar da yake ke fita a bakin sa ya fi numfarfashin da yake an ce su marubutar su da suke rubuta yanzu yanzu shugaba ya karya shugaba shugaba ya karya inna da lafiya inna da raji'un shugaba a ce karya kana gwamna ko kana tarki ko kana shugaban kasa ko kana dan majalisa wallahi na azumi al'umma shi sa wai wai la sai dole al'umma su shiga uku su lalace a ce kai karya karya ba karya ga abu su bayani kafin ya musulunta hirakul azim rum ya same shi ke cewa har kuntum tattahimuna bi kadhiba qabla an yakuna ma qal yace zan tambaye ka wannan da yace annabi ne shi kun taba tuhumtar sa da ƙarya kafin yace annabi ne sai ce to anan ne sai na so ne yanka ne yanka ta wa manzon Allah sallallahu ƙarya to amma kawai sai kawai mukhafata min an ya'siru alayya kadiban abin da ya sa na ji tsoro kada talakawa na taɓa samun na taɓa yin ƙarya a duniya sai na fasa ya ce ba wani tsoron Allah ba ne a'a kada talakawa su bincika su gana taɓa yin ƙarya ko so ɗaya domin idan ne wanda na rushe dangi na da iyalai na da komai na kama shugabanni fa arna Allah na a lokacin ba sa ƙarya sama yanzu tana musulmi tana shugaba zami kaza zami kaza ba wani abu ne ko dan dan a kwashe kudin ne kawai sai a zo a wani ai wani jajiya a wani abu sai a wani flashin shikenan sai a kwashe kudin ko a ce za a yi kaza ko mutum ya hau ya taba babu mutumin da zai ce idan ya hau kan ga mulki zan hana ku ruwa zan hana ku wuta zan rarraba kawunan ku zan kyale a cikin da kashi ku ba na jin akwai wanda ya zai faɗa ka zaɓe shi alƙawari zai muku zan gyara muku wuta within two years kaza da hawa na zan gyara zan mun kaza zan yi wata ce ai an je ma filin mambilan ma a shi ko share shi ba a yi ba aka ce kuma an gama a ɗauko jirgi a mata canci sam cika da imani yake cewa ƙada hadafana علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سالم عن أبي سالم بن مالك عن أبي عن أبي هريرة عن أبي سلم نحوه بمعنى هذا حديث صحيح وأبو سهيل وعم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني تو ما قال لك ماكو قال الثاني الحسن بن علي الخلال أكني قال قال الثاني عبد الله بن عمير عن العامش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح وإنما معنى هذا ma'anar wannan inda ana ilmi a wajen malamin ilmi a ma'abutan ilmi nifaqul amal akwai nifaqi kana biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali nin munafanci na aiki shi yi kafar sa'ibu gobe ba a kafar ma abocinsa da yinsa yanzu misalin mutum ya karya ba za mu ce ya zama kafari ba don yadda ke karya kwan amince masa ya haɗinci an gane shi nifaqul i'tiqadi ya danganta shi shi ne kade ta Allah kade ta manzo Allah ka dinga jin haushin musulunci ko ya musulmi za su dinga cin nasara ka dinga jin haushin musulmi sun ci nasara da kake kullum ya za kai buri abin da ke dama ka ji an ce ga musulmi can a can sun yi abin kunya sai ka ji dadi ai an kama wani ɗan hizba kwanaki a dan ɗan hizban nan sai dai ajiye ta kaza kaza so yake sai ta ɗan hizban ma an ta jibba mutanen kirki bane Kina san irin wannan labaran a yaga aka ce wannan kwanaki wani ma to kai wannan me hikima faɗa wannan labarin yanzu so kake a waye gari a ce duk alarmomin nan da limamin nan duk mutanen banza ne kuma waye rage ma su ce miƙa ka wajen Allah suke maka jagorancin lahira ko da ma ba mala'iku bane aiki ko ba haka ba kuma Allah da hikimarsa za ka iya zama da wani malami in ka ga yadda tsarin malamai yake wani wallahi sai ka bauta masa in ka ga irin mu'amalarsa to amma saboda Allah ya barka akan fitarar, sai dan sa malamin ya dan wani abu na kasawa ta ci au yawa a shi mutum mutum da wanda ba don yi wannan abin ba saboda yanayin layin da yake kai abu ne mai sauki a bauta masa shi ya jawo aka bauta wasu malaman ai sai ce ai shi shine gwanin mu kaza kaza kaza amma gwanin kaza kaza eh an ce kudin masallacin ya bude daka ya ci yawa to ne to kun kai masa ce bana da gida ne ya masallaci Allah ya yi ana ji da kyau wa ina makan nifaqut takzib ala hadi ala hadi rasulullahi sallallahu wannan shi ne wato munafincin ƙarya ta baki a zamanin annabi sallam haka za ruwa an hasan al-basri shay'an min haza, annahu qala an-nifaqu nifaqani nifaqi ko kuma kace wa inna ma kan nifaqu takdhi amma wanda aka zamanin annabi sallam shine wato munafici da ƙarya ta Allah da manzansa an gane ko ala ajr rasul sallam a zamanin annabi sallam haka za ruwa an hasan al-basri shay'an min haza, annahu qala an-nifaqu nifaqani nifaqi من kala biyu ne nifaqul amal أكون wanda yake ونفاق التكذيب wa nifaqul takdhib نقدر yake na aqida na kudiri a zuciyar kada ta بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد العالى عن أبي عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي إذا متن يا القوري كما يني أن يفي به ya cika ya yafi bihi sai zama bai samu damar cikawa ba fala a alayi babu komai a gare shi ana za ka yi alƙawari kai malam da Allah zan yi kaza zan zo kaza kaza tsakaninta da Allah ba ne sai fita ba sai ranar cikawa da ta zo sai zama ba shi da damar cikawa Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba gane ko yawwa wannan haka ibn tamiya ya ce tare da wannan wannan hadisi haka za a tafi akan sa amma ya zama a san da kake wannan alƙawarin kana mai kudire wa tsakaninka da Allah dan ka cika ni hada hadisin garib wa laysa isnaduhu bil qawi علي بن عبد الأعلى في قتل ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان حديثنا دروني تفسك السندي أو ما جاء سباب المسلم في السوق باب الجماعة كان زاج مسلمي فاسق أنتيني ما أناتا allah وألاني قال محمد بن عبد الله بن بزيع قال قال عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم قتال المسلم كفر قتاله هو قتال المسلم أخاه مش أخاه كفر كفر وانت لابد أن يجنك زانا قتال المسلم أخاه مسلمية يعني أنسى كفر wannan babban laifi ne wasu babu wasu kuma zagin sa fasikanci ne mun gane ta wannan a cikin sai musulmi kuma ta ba da lafazin sibabul muslim fusuq wa qitalul kufur sai kawo shi a karkashin kufurin duniyar kufur kafircin da bai kai kafirci ba ana ambata kafirci amma ana nufin babban laifi an gane ko wabil babi an sa'ad wa abdullahi bin ma'aqil ah, mukaffal ah, hadith ibn sa'ud hadith hasan sa'id wa qad ruwiya an abdullahi ibn mas'ud min ghairi wajh قال سام عمرو بن قيلان قال قال سام وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلمت من سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما يدي قبلته هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث قتاله كفر يا قصة كافرتي ليس به كفرا بأنا نبن كافرتي الخارج عن الملة وانده كيف تقول أبنى مثل ارتداد كمان كافرتي لردع نبر مسلمتي هذا الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك حجة أكان كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذاك رجع دوجا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا دون أكي كشي شي دغنغنشي فأولياء المقتول بالخيار أنا جيت تو wanda aka kashe ɗan uwan wanda aka kashe tana da zaɓi in sha'o in sun zo ƙatalo su sa a kashe wanda ya kashe musu ɗan uwa wa in sha'o kuma sun so afa wasu yi afuwa walau kanin ƙatul kufran da kisan nan kafirci ne la wajaba katilu an gane ko da wannan kisan shi ma ya wajaba wala misi al'afu da afuwa ba za ta inganta ba in ji malu tirmidhi wa qad ruya an ibn abbas wa tawus wa ata wa ghayr wa'id min ahli ilm qal ce kufrun duna kufrin kaga yana da ishara akan muslim kafirci ne bai kai kafirci ba fusuqun duna fusuqin bijirewa da take bai wacce ba ta kai bujirewa ta barin Allah ba babu ma ja fi man rama akahu bi kufr babu da yazo akan wanda ya nemi dan ya jefa dan uwansa da kafirci yace ai wani arne ne ba a san wannan kalmar ta dinga yawo a bakin mutane ko da yaushe ai kafirai ne eh ai sun ban musulunci ai arne ne a a ka iya bakinka eh fitar da mutum daga musulunci yanzu ka wuce mutane suka dinga karambani akan Iran din nan ya ga ma Iran in shi ne gabaki daya kuma ya ga ma shi Trump yaƙi yake da 'yan shi'a shi wa da shi'a ke yaƙi da musulmi ka yana yaƙi ƙasan musulmi ce gwamnati musulmi in kana suka tabbatar da waye tambayi turam shi zai gaya magaskiya wa kake yaƙa musulmi wannan kaɗai wannan ya isa ka ɗaga iran ƙafa ta musa addu'a Allah ya taimake su kuma wa ya gaya ma duk tarin iran duk ɗaya ne haka da shirme kuma ya zama shirme arna ma kana zuwa wajen shi da tafsirin na suratul rum da sauransu ka dau karanta suratul rum farko farko ta ayi biyar na farko ka gaji to duk wannan abin da din ne diplomasiya ne kada alim sai ya zo ya tafi wajen dangi su qurashawa zai kula ne ce ku dubi zumuncin Allah da ke tsakani na da ku ku bani makamai zan ta in yaki shi dauka suka bashi kuma hadisi ga shi tabbata cikin sai musulmi Allah yana taimakon addinin musulunci da mutum wanda yake fajiri fasiki mutane su iya bakin su kwarai daga su ku iya bakin ka iya bakin ka eh kuma mutum zai kama maganganu da shauransu ai ba azumi aka zo yi ba ko azumin litinin da alaɗi ba na ka zo yi ba magana ake ga wannan ya zo zai kashe ya gama da sai wajen wasu ai take din kenan inda ya samu taushi ya samu abin da shi da tuni ya suna harin wasu ba kai aka fara kawo harin ba ko ka tashi ka dinga addu'a sai Allah ya hada shi fada da Iran باب ما جاء في مرة ما أخاه بكفر قال سان أحمد بن منيع قال قال سان إسحاق بن يوسف الأزرق عن شام الدستوائي kawai fatan Allah ya kawo yaƙi ƙasarku yadda kuke zakara zuba ɗin nan ku fatan duk wanda zai zo nan Allah ya haɗa shi da Iran duk wanda ya zo Allah ya sa ya Iran kenan ba shi kenan ba ai ba azumin litinin da alhamis aka zo ko azkaru subhi wal masa ba na ka zo ba ba na baka da ake ba a to قال ساحم بن منيع قال أرسل إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر باب باكر شيء كان باوا فيما لا يملك شيء أبدا باش da iko akai ayayi alƙawari ce ne maka alƙawari gobe zan yi ruwan sama a unguwan nan wannan ko da yayi wannan tunda su a jahiliya suna wannan gangancin da wannan wutar an gane ko in na yi gobe zan sa ne zo gurin nan a ai baka mallake shi ba ransa da kuma yana hannun Allah yawwa wala an mu'min wala il mu'min ka katile haka ne ko mai zagin mu'mini kamar wanda ya dauki makami ne zai yake shi an gane wannan shi ne kaida in ka zagi mumini kada an ce shi kamar ka ɗauki makami ne a kansa wa man qazafa mu'minan duk wanda ya jefi mumini bi kufrin da kafirci fa huwa ka qatilu kamar wanda ya kokari ya kashe shi ne wa man qatala nafsahu bi shay'in kuma duk wanda ya kashe kansa da wani makami azabahu Allah bima qatala bi nafsa Allah zai masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi yawan kiyama ranar kiyama wa fil babi an abi zar wa ibn umar hada hadithun hasan sahih qala sa utayba qala qala sa utayba قال عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل دون متن قال لأخي ليتشو أن أنس كافر يا كي كافري فقد باء بها أحدوما دولة إيه دقل شكين سيادة ودو أنن كلمة in kafirin ne shi kenan zai ta zama a jikinsa in koma shi masu ta dawo kan wannan tarubto masa shi da faɗi kalma ko da ba kafirin ba ne aza a jisun hassan sa'i ma'ana ƙauli ba a yani a ƙarra ɗayansu zai zauna da ita ko ba ya dawo zara a kenan babu ma za a fi man ya mutu babu da kilo akan wanda duk ya rasu wa wai shahadu "Allah ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah wannan kariyan shahadu abu ne yana furtawa a baka ya shahadu kuma yana kudircewa cewa zuci ba duk wanda za a je wajen ga wata jan an jibe furta la ilaha illallah ai bai cika da imani ba na ji dan bakin sai gum ba haka bane zuciya ake sallah kisa labadin shahida din daga shahida bi ma'ana alima idan ka ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ka shi kuma ilimi muhallata a zuciya ke bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladina utul ilm a zuciya ke to da yake mu je mu ce ai wani bai cika da imani ba dan mun ji bai ce la ilaha illallah ba to duk kura make ba su cika da imani ba duk bai bai ba su cika da imani ba ko ba ka ba to ga ya kamata mutane su canza wannan fahimta kada ce ai ana da cewa la ilaha illa mutumin kai gumiya ta tsara ido a a ba haka bane قال سمع قتيبة قال قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عباد بن الصامت أنه قال دخلت عليه dakhaltu alayhi wa fil na shiga wajen sa yana kan gargaran mutuwa fa bakaitu na bashi da kuta fa qala ki ma'alan tafi hankali ni me yasa kake kuka fa na rubi da Allah la in shahidtu la ashhadanna lak yake cewa idan aka bani shahada ko in na rasu ni zan maka shaida gaban Allah in ce na sabe ka akan gargara ta imani ko kuma kana shaidawa babu abin mota da gaskiya sai Allah Wani in shafi'tu in an cece ni la ashfa anna lak to ni aka bani dama ko ko ka ce wala in shafi'tu an bani ceto la ashfa anna ni ma zan nemi zan cece ka wala in istata'tu la anfa annaka Ina samu dama zan amfani da kai sun qala sai ce wallahi na rabbi da Allah ma min hadith sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakum fi khair babu na hadisi da na ji daga wajen annabi sallallahu wanda yake da alkhairi a cikin sa illa haddathtukumuhu fa sai na gaya muku shi illa hadisan wa'ida hadisi ɗaya ne ban gaya muku ba saufa uhaddithukumuhu zan gaya muku shi a yau wannan rana wa qad ushita bi nafsi amma kuma gashi an fi ƙarfi na yanzu ma'ana ina kan gargara mutuwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ja'ani sallallahu alaihi man shahida an la ilaha illallah duk wanda yake da babu abun bautawa da gaskiya da tantanta da dacewa ba ce sai Allah ubani bin samit ne ke faɗa وأن محمد رسول الله يسيد على أن محمد ما أجن الله أن الله عليه النار الله يحرم جامسه شقاوتا هذا يمت هنا قدرة الشيوة الله شيني كأي أبو بوتا كوي برتا كوي قدرة دقة يوم kace a sai an دب dibbebe ba zai cika da imani ba duk kurma ma ko ba haka ba yawa hadisi ne hasan wa bil وعلي وطلحة وجابر وابن نعم، وابن عمر وذر بن خالد سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عيينة يقول محمد بن عجلان كان ثقة مأمون بالحديث هذا عجبتنا سنة سعيد قريب من هذا الوجه والسنة بشي وعبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الرحمن أبو عبد الله وقد روي عن زوري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من لا إله إلا الله دخل الجنة ليش لا الجنة فقال إنما كان هذا fi awal islam wani a farkon musulunci ne qabla nuzul fara'id kafin a saukar da farallai, wal amri wal nahi da umari da hani an gane ko da umari da hani wannan to amma shi wannan lafazin cewa a ah, wannan kafin kaza wannan tawili ne na mai fassara na bata an gane amma duk mutumin da ya mutu yana cewa la ilaha illallah ko yana kudirce ma'anarta wannan kira zai shiga aljanna khalas kawai hmm. ووجوه هذا a عند بعض أهل العلم أن ana التوحيد سوى fuskar da zamu kalli wannan hadisin gabaki daya shine anna ana tauhid su masu tauhidi sai dukhulun aljanna za su ga aljanna wa in uzibu bin nar ko da an musu azaba da wuta bi zunubi a sakamakon sun yi laifuka da suka yi a hanya fa inna mun domin su la yukhalladuna ba za a dawo madan su fin nar a wuta Allah ka kauna mana wuta ba وقد روي عن عبد الله بن مسعود وابي بذر وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابي سعيد الخدري وانس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju wasu mutane za su fito daga wuta min ahli tauhid masu tauhidi aka annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna shiga aljanna wannan ke na kan idan mutum koda bai aiki alkhairi ba inda yana da aqida yana da i wato yana kudirce da wahadaniya ta Allah da zati na Allah da sifa ta Allah da tajjira ta Allah da ayi masa da ai masa biyayya koda wasu zunubai sun jaji sun ko wuta zai fito لكشم هكذا نعم روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية نعم ربما يوجد الذين كفروا شين فتن الله دي ربما يوجد الذين كفروا yace kafirai za su buri lokacin musulmi ina ma sun zama musulmi wa udkhul janna الجنة يوجد الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالتك إذا أخرج عن التوحيد ما قالت شوى ربما يعود الذين كفروا تبس كافر إذا تبوري تشيوها لو كانوا مسلمين إذا ما تنظموا مسلمين لك إذا أخرج عن التوحيد إذا أخرج عن التوحيد من النار دهوتا ودوخ الواقع تكد سوء الجنة يود الذين كفروا كافر إذا تبوري تشيوها لو كانوا مسلمين إنما ما مسلمين وبشاك ابن القرآن لذلك وملادك وفلاك الله كيف منه اللهم صل على محمد وعلى محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربي كريم العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya daɗe fara. An masa magana kuma sai fararen mutane.